Ɗalibai ‘yan asalin jihar Niger da ke karatu a jami'ar Al'azhar da ke ƙasar Masar sun nuna damuwa a kan rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar Niger. A wani taron manema labarai Amina fadar gwamnatin jihar Niger, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ɗaliban Malam Muhammadu Bello Musa ya ce duk da yake sun sha miƙa ƙoƙon bararsu akan neman taimakon ga gwamnatin jihar. amma har yanzu babu wani bayani kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A gaskiya mu ɗalibai musamman 'yan jihar Naija da ke karatu ƙasar Masar babu wani tallafi da ke zuwa mana daga ainihin gwamnatinmu ta jihar Naija. Kaman adadinku yana da yawa a jami'an nan ku 'yan jihar Naija? A adadinmu jihar Naija in an ce 'yan bangaren masu karatun addini da masu karatun zamani boko da sauransu. gaskiya muna da adadi mai yawa wanda ba mu rasa kai mutum ɗari da wani abu wanda yake dukkan mu 'yan jihar Naija ne musamman waɗanda ke cikin birnin alkahira banda wanda suke irin su askandariya da sauran wurare haka muna da yawa don haka muna da ƙungiyar mu mine ne kaɗan daga cikin wahalhalun da kuke fuskanta sakamakon rashin samun tallafin a gaskiya babban abubuwan da muke fuskanta watan yana daga ciki watan abun da ya shafi kaman kayan karatu kaman littafai ko kuma wurin zama wanda kuma gaskiya muna kira ni madadin sauran yan uwa na ɗalibai wanda muke jami'ar azahar da sauran ma wanda suke sauran jami'o'i 6 oktobar da sauransu muna kira ga jihar Niger gaskiya ta yi kokari ta kula da ɗalibanta masu karatun addini da kuma suke karatun bokun gaba ɗaya. Ko da yake dai kokarin jin ta bakin kwamishiniyar ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu ya ci tura, to amma ga abin da sakataren labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ke cewa akan wannan lamari. Duk wanda da yake makaranta ɗan Niger duk inda yake duniya inda bisa ka'ida ne kamar wanda kake magana da yawan su ba wai lokacin shi gwamna bakar sani bello suka fara ba amma bai yiwuwa duk wanda yake makarantar dan neja gwamna bakar sani bello da an san da su kuma ana nan duk abin da ya kamata da za a bisa kaida insha Allah za a ba su kuma wani abu dai a yi hakuri a san a yi bincike a san cewa ba wai an yi cikin diganga ba ne ko saboda a sa su cikin wani hali ba haka ba ne. Masana harkokin ilimi dai sun bayyana cewa tallafawa ɗalibai na ɗaya daga cikin hanyoyin bunƙasa sashen ilimin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.